da shaidar tariya har lokacin da aka wato dan daga dan a huta karfe goma sha biyu aka yi hutun minti talatin aka dawo aka ci gaba sai yanzu aka tashi karfe biyu da yan kai aka daga mako don allah ya kai to yau me aka yi yau ci gaba yayi da ba da shaida a madadin kansa na kariya in an tuna zaman da aka yi wancan uku ga watan uku a nan ma ya ba da shaida tun safa har ranar da aka tashi yana ba da shaida kariya ne to bai gama ba sai aka daga zuwa yau mako ke yau din ma kuma ci gaba yana ba da shaida ta kariya a yau din ma kuma bai gama ba aka sake daga mako biyu zai ci gaban Allah ya kai ko gaban me na ya nemi wato a ba da beli lawrence ya yi magana ta neman beli magana neman beli ba sabon abu bane dama ya nema baya kotu ta yi kore-koren hukuncin cewa ba za ta bada beli ba to suka sake nema yanzu mu ma muka yi shuka kamar yadda muka saba cewa ba mai da ba da belin zaba bisa doka to kotu ta wato daga nan na mako dinin Allah ya kai mu za ta faɗi ra'ayinta akan ko a ba da beli ko a'a to fargaban me kuke akan batun belin nan misali tunda kundin tsarin mulki ba mu da fargaba abin da ke faruwa shine shi beli bisa doka ake ba da shi mun ba da dokar da ta ce ba a bai mutumin da ake wato tuhuma da laifin da zai iya kai ga hukuncin kisa ba a ba da shi beli sai idan akwai manyan dalilai to ba su kawo kuma waɗannan manyan dalilan ba shine su kan a wannan shine bayanin lauyan da suke gabatar da da ita wannan kara wata barista umar lauyan tsari inda yake wa wani ma labari bayani bayan kuma daga ita wannan kotu halin yanzu kuma ga shi malum an fito da shi za a tafi da shi zuwa gidan gyaran hali yanzu kuma za mu je ta bakin lauyan da yake kare shi malamin da ya mana bayani a takaice bayan kuma da kuma kotu labarin sa AA Muhammad Abdullahi Awal Muhammad alhamdulillah Um, yau mun yi kokari mun taba caji na uku me dama mu duka sauran da ya rage muke son mu ainihin a mai kokari mu ba da amsa ga na ukun gun ga na hudu amma a cikin kokarin malam saboda akwai abubuwa da dama da yake son ya nuna ga duniya shi yasa muka iyakan kokarin mu awoyin nan da aka zanna ake ta rubuce-rubuce muka samu muka yi guda ɗaya kacal daga ciki sun Allah dan Allah ya kai mu ranar ɗaya ga wannan watan za mu yi guda ɗaya da ya rage insha Allah to yanzu su wannan littattafai da malam yake ta bawa kotu menene fa'idar a gaban wannan kotu a ta fa'idar su ya gwada wa duniya cewa abin da aka ce shi ya ce ba haka bane cikin littayin nan suke shi abin da ya hudi a cikin littayi ya gani karatun da shi ya yi ba shakka amma ba shi ya rubuta ba kuma ga suna a cikin littayin kun nemi kara fa suna cewa kamar a dokokin kasa suka gurfanar da shi kamar ba ruwansu da waɗannan littattafan ai bai abu ne na shari'ar musulunci a bisa littattafai ne kamar buhari da muslim su ma lokacin da suka zo da shaidunsu kan wayannan ababen nan suka sa akwai neman beli da kuka yi wanda kuma lauyan gwamnati su kuma yi suka akan yi kace eh amma kasan idan aka ce zancen beli Allah na tuba babu wani sai kotu shi yasa muka gwada musu su sun kawo mana aja mana ah, yawwa wannan irin dokan nan ta jiha to mu kuma sai muka kawo musu dokan kasa wadda ta ce kowa ne ne aka kawo in ba dai kotu bane ya tabbatar cewa eh wannan da ya aikata abu kaza to innocent ne to da shi an zaɗin da dokan kasa wace shi a gaba dokan kasa mana akwai hujja ah ita ce ta kasa mai kyau hujja kuma a duk dokoki karkashin ta kasa take duk dokokin da ka sani a Najeriya ba to amma ba rasa kun nemi beli saurin me kuke ku bari a karasa mu a ah, ya za a bari a karasa bai mutum yana gidan yari ga iyalansa suna nan kuma doka ta bamu dama mu nema ma'ana kun fuskanci baya jin daɗi ne a gidan yari? ba gidan yari gidan mutum ne ok to su ma da suke gurin ai haƙuri suka yi duk wanda ke gidan yari wallahi haƙuri yake ba gidansa ba ne me fatan ka a fata na insha Allah a sake shi a bashi beli a sake shi insha Allah bayanan lauyan lauyan wanda ake kuma kenan ya ce wani ba labarai bayani bayan fita daga ita wannan